yanzu muna tare da eh, shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa na tarayyar najeriya wato sanata muhammad alindume ranka daɗe yanzu kai ɗan bayani game da wasu matsaloli suka addabi najeriya kuma suka shige wa al'ummar najeriya cikin duhu musamman ma abin da ya shafi kasafin kuɗin najeriya wadda ake gani kamar akwai matsala tsakaninku da fadar shugaban kasa kan wannan kasafi menene gaskiyan wannan lamari ne eh gaskiyar maganan kasafin kuɗi dama ana yi don kowa a yi masa abun da gwamnati take da niyyar yi a a wani a shekara da ke zuwa kuma gwamnati ta kawo ta shimfiɗa a gaban majalisar tarayya mun dudduba muka yi gyare-gyare ko kare-kare ko rage-rage da muka gani ya kamata ko kuma wanda don zai ma mu da suka zaɓe mu amfani da muka mayar kuma shi muka ba shugaban kasa ya sa hannu shi kuma da ya duba ya ga wayansu kurakurai da yake da su akan daya watakila yana gaba yin wannan ayyuka nan ba zai yiwu a wannan shekara ba ko kuma akwai ayyukan da sun riga sun sa niyya za su yi wanda an rage kuɗin da za a yi ko kuma akwai wayansu ma ayyukan da aka samu yarjejeniya da wayansu kasashen waje za a yi in ba an yi su ba abin zai zo ya lafa to shine ya rubuto a kan cewa ga wuraren da ya ga kamar in ba a dan samu gyara ba za a samu matsala to ya yanzu haka da nake gaya maka muna kan tattaunawa da fadar shugaban kasa din don mu samu maslaha a kan wannan don a samu ci gaba amma irin wayannan jaye-jaye din ba sabon abu bane kuma ba fada bane ba fada muke ba ni kowa yana jan nashi ne don ya tabbatar cewa wato interest nashi an samu amma in ba haka ba a kowane majalisa ko america ma nasu ya taba kai ga harsun sun kai ruwa rana me ne kai ruwa rana sai da aka rufe gwamnati a lokacin bill clinton da aka samu da irin wannan amma abin da ya kawo wannan don sabon gwamnati na canji ne na buhari kuma talakawan najeriya sun sa ido kuma suna jira su ga cewa an yi ta kuma sun gani a ƙasa to shine abin da ya kawo wannan matsala din nan kare da akwai wannan batu na batun sayan motoci da yan majalisu suka ce za su yi wanda yan najeriya suka kamar bai dace ba a wannan lokaci a kusan yan najeriya sun yi ca akan wannan batu menene matsayin ku ne game da sayan wannan motoci ne a'a ba wai yan Najeriya gaba daya ba zan kawo gyara a wannan gaskiyar magana shine ko yan yan jarida ku ne kuka hura wutan wannan matsala din amma ba haka ba a Najeriya ana saya wa ma'aikatan gwamnati motoci ana saya wa ministoci motoci ana saya ma pamsec motoci ana saya ma directors motoci ana saya ma local government shugabannin karamin hukuma su motoci ana saya ma yan majalisar eh, eh, jiha motoci ana sayan ma yan eh, kwamishinonin eh, eh, jiha motoci in ka kirga wayannan motocin da ake saya ma wayannan wanda na kirga maka sun ninka ba ninkin motocin da za a saya ma yan majalisa motocin da za a saya ma majalisa duka duka 460 ne amma ina gaya ma local government ma a Najeriya muna da 774 kowane ciyaman ba ciyaman da za a ba saya masa mota ba kuma ba motar da aka ciyaman da za a saya ma mota da ya kasa wanda ake so a saya man majalisar dattawa suna gani kamar kudin yayi yawa ne maganan farashi in dai akwai su eh, magana akai wannan ni ban san farashi nawa aka saya ko kuma nawa ya kamata a saya ba maganar da nake da kai yanzu mota mota ni yanzu kun eh, wato revenue mobilization su da kansu suka rubuta cewa idan mutum senator ne kuma shine shugaban masu rinjaye mota biyu za a bashi har yanzu ba ban mota baka da mota har yanzu a majalisa har yanzu a majalisa ba ban mota an sayi guda 36 a zaman shugaba ko kuma a zaman babba za ka ce a ba ka rana tukuna kamin kai ka samu fakire ne daga karshe yi shugaban masu rinjaye na wannan majalisa na dattawa akwai wannan batu na shi wato eh, shugaban majalisa na wato eh, bukola saraki wadda akwai kara kamar eh, batu da ke na zargi da ake masa a gaban kotu ah, wasu kamar da na karanta wasu shafuffuka haka na zamanta. na nuni da cewa ku kuke goyon bayan shi wannan santa kuna mara masa ba duk da cewa ana zargin sa me zaka ce daga da wannan irin zargi da mutane suke muku idan mutum dan wanka ne yanzu an zarge shi da sata an kai shi wajen alkali in dan wanka ne ko kaki ko baka je ba za a ce dan wanka bane daya kenan na biyu sa zargi ba shine hukunci ko ba gaskiya ba an zarge shi yanzu yana kotu ko dukkan mu muna zuwa kotu wanda za mu canja abin da alkali zai yi in yana da gaskiya za a bashi gaskiyarsa in bai da gaskiya za a hukunta shi wannan shine magana to za a ce mutum an hukunta shi kamin a yi shari'a ai bai ba ni ma an yi ta samun surutu ai maimakon ka kai aiki kana bin saraki bana bin saraki ni na girmai saraki ni ba abunan ba dan gidan saraki bane abun da ya hada da saraki shi senate president ni ma senator